ƙarshe mulki ya zo kan muawiya duka da mabiyan ali wanda yake hassan sun sa alhassan bin ali shugaba da su abdullahi bin umar su abu huraira da su a duk bangaren aisha duka wanda ke da rai cikin sahabai dukansu suka zo suka ce a yi ma wa mabaya'a domin mai kwamanda ne kwamanda ya iya jan mutane ya iya haɗa kan mutane kuma yana da sauƙin hannu yana da kyauta ba a shugaba bai kyauta na gaggaya muku gaskiya ne ba za ka yi jan mutane ba ku gani kudin zakka aka ce wal ma'allafa ta qulubuhum wanda ake lallasa zuciyarsu zakkan mu ce fa mun tara da wuya da guminka sai ga wani kato can mawaki ana tsoron shi sai a ce kuɗi kudi ishuru sai da kyauta da taimako da jan mutane da lallashin mutane da bin mutane bin su shi ne ake kwata shu'airat ma'awiya shu'aira ya ce tsakanina da mutane in alaka ya sililin gashi ɗaya ya rage in sun ja zai tsinke sai in bi su da shi don kada tsinke ban su alaka ta da mutane su tsinke sai in kabin mutane shugaba ba zai je ya zauna can ba ya zauna wai sai an kawo mai labari ya je da kanshi ya gani ka je ka gani da kanka mutane su ganka ka gaisa da mutane haka su ganka su ji daga gare ka ka ji daga gare su mutane direct shi yasa Allah ce fazadahu bastadan fil ilmi wal wal jism abubuwa guda biyu shugaba yana da ilimi kuma yana da lafiya domin lafiya bai da bacci shugaba mai bacci ba zai iya shugabanci ba domin gobe yana can gobe yana can jibi yana can ba laulayi ina gaya muku gaskiya ne ina gaya muku gaskiya ba da wani nake yi ba shi ne kwaliti yadda za a ci gaba don mu tsaya kan ma'auye ne mai fa'ida don mu san kun ga dai annabi ya ba shi ko domin sun rike tutar annabi alaihi salatu la ilaha illallah muhammadu rasul sun rike ta kuma a kanta suka tafi to haka ake shugabanci a da security an ji su da yawa da kaji cuba lokacin castro shi nan da mutane nan ma ga sunan da yawa da mutane putin ba na sa wani abu ba putin ma ya zo yana gaisa da mutane wani yana so waye sun baci hannun shi ya buge shi ga zuluma nan eh, mai abin da borno ai security shine security da iya tsare ka cikin mutane ba security sun zage ka a gida ba wannan ka zama prisoner wannan prisoner ne mai bambancin ka da prisoner dole shugaba ya shigo cikin mutane dole ihtikak da mutane sannan zai ci nasara to Allah shirya da mu